sha ga watan safar ibra annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara dubu da da ashirin da ɗaya wanda daidai da sha ga watan ne shekara ta dubu biyu muna ƙarƙashin al'adillatu ala wujudi sihir dalilai daga alƙur'ani da hadisi da ke tabbatar da cewa sihiri akwai shi ma'ana tabbataccen abu ne yana afkuwa a duniyan nan ko da ita shari'ar musulunci ta hukunta cewa sihiri din ba daidai ba ne amma a hakikanin al'amari yana faruwa yana afkuwa an ji an gani a aikace babu shakka dangane da tabbatar da cewa akwai sihiri a duniyar nan mun fara karanta waɗannan dalilai a yayin da muke cikin dalilin farko da malam ya fara kawowa a ƙarƙashin ɓangaren dalilai na farko wato dalilan alƙur'ani sai lokaci ya tsire mana don haka sai mu ce awwalan ashir wahidu abdulsalami bali babban malamin aljanu da mutane yace al-adillatu min al karim dalilai daga alkur'ani mai girma da ke tabbatar da cewa akwai sihiri a duniyar mu awwalan al-awwal dalilin farko kana ta'ala Allah madaukakin sarki yake wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaimana malaman yahudawa suna bibiyar abin da shaytani ko kuma yahudawa suna bibiyar abin da shaytanin malaman su suke karanta musu suke dangantawa zuwa ga annabi sulaimana bari mu ɗauko matsalan nan don ka samu basira cikakkiya a kanta lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a kasar makka irin hasada da ya fuskanta daban irin hasada da ya fuskanta a madina madina dandali ne na malamai malaman yahudawa malaman kiristoci don haka hasada ce irin ta malanta a nan ake yi wato da ilimi ne za a nemi yakar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam amma makka dama gari ne na jahilai ba ainihin su da basira dangane da wasu ilmomi da suka gabata don haka a rayuwarsu ta jahiliya ma in al'amura suka rikice musu sai su wurin yahudawa suna bincike irin wautar da annabi ya fuskanta daga wawayen makka ta sha bamban da irin wautar wawayen madina mutanen makka jahilci ya musu katutu don haka ba su iya komai ba sai a shari'a don haka sai ta ga Allah ya musu aljaza'u min jinsil amal da ita jahilai ne wawaye ne magubawa ne a shari'a suka iya ɗurawa to sai Allah ya rinka duka musu tsawa sai ka ji kalla duk inda ka ji kalla a Qur'ani a Makka ta sauka saboda wawaye ne zalimai ne jahili ba a ga musu aya fahimta sai tsawa in abu ya abu sai duka don haka sai Allah ya rinka saukar musu da bala'o'i domin su ga sakamakon ɗanyen su in suka tashi magana ba za su yi magana ta ilimi ba sai ce yanzu nan in Allah zai aiko wani a matsayin manzon shi sai rasa wanda zai aiko sai marayan gidan Abu Talib maraya Allah zai aiko sai Allah yake ba su ansa Allahu a'lamu ahisu yaj'alu risalatahu Allah shi ya san inda ya dace da ya aje amana shi da manzancin shi ya aje da wannan marayan na gidan Abu Talib don Allah menene na kasa annabi don ya zama maraya cikin su babu maraya a maraici na kasa ce ko kai kake wa kanka ashe ba na kasa bace don haka kaga wannan hujja ce da mara hujja to amma da aka dawo madina sai ya zan annabi sallallahu alaihi wasallama in yana karanto tarihin annabawa sai mutanen ainihin yahudawa malamai daga cikin su sai su rinka san hawa jahilan ka shubha yana cikin annabawan da annabi yake bayyana su a cikin karatu annabi dawo da zaran an yi magana annabi dawuda a qur'ani sai yahudawa su rinka gaya wa jahilan su mabiyan su kenan suna cewa kun ji muhammadu yana yaban sulaimani yana yaban dawuda dauda ai sarkin gargajiya ne yanzu za a ce annabin Allah in annabta ta Muhammad daga cikin zai rinka yaban sarkin gargajiya in ya ainihin karanta Alƙur'ani an yabi Sulaiman sai ce kun ji Muhammadu yana yaban Sulaiman wanda Sulaiman matsafi ne da tsafi ya mallaki mutane to wannan aƙidar da suke yaɗa wa jahilansu cewa wai annabi Sulaiman matsafi ne ɗan sihiri ne da tsafi ya mallaki aljanu ya mallaki mutane to wannan irin karatun da suke karanta musu shi ne sai Allah yake wattaba ma min shayatin ala mulki sulaiman yahudawa suna bibiyar abin da shaytanin malaman suke karanta musu suna bambantawa zuwa ga mulkin annabi sulaiman wannan na ɗaya daga cikin fasarorin wannan aya mafi inganci na daga cikin malaman da suka karkata akan ta mala Abubakar Muhammad bin Allah gafarta mishi a cikin tafsirin Rabbul Azhani ila ma'anil Qur'an abu na farko kenan abu na biyu su kansu malaman nan na yahudawa suna danganta kuma sihiri zuwa ga wasu mala'iku waɗanda suka ce wai an saukar da su a ƙasar iraki a garin babila sun yi aljanu sun waɗannan mala'iku haruta da maruta wai waɗannan aljanu suna karantar da mutane sihiri haruta da maruta wai waɗannan mala'iku suna karantar da mutane sihiri amma an kaji za su karantar da kan sihiri sai su ja kullum sihirin nan da su gani fa kafirci ne fitina ne karka ka in ka ce kai dai kana so to wai sai su koya maka daga nan ne har za su koya maka yadda ake raba mutum da mutum shi da makamantan su to Allah madaukakin sarki biyo ya ta mana waɗannan abubuwan gaba daya yace su suna dubuwar abin da shebanin malamai su suke karanta musu suna bangantawa da mulkin Sulaiman cewa Sulaiman ya mallaki mutane ne ta hanyar tsafi da ma kasar Sulaiman Allah yake Sulaiman bai zama kafiri ba mun gane wannan da ku Sulaiman bai zama kafiri ba domin tsafi kafirci ne sihiri kafirci dokanci bori duk wata hanya da zaka bi irin wannan kafirci ce yanzu za a ce annabin Allah ya buwa mai ne walakin na kafar su dai shaytanin malamai su ne suka kafirta yu'allimuna an-nasa sihira saboda suna karantar da mutane sihiri da tsafe-tsafe wa ma unzila alal malakaini to suna karantar da sihiri da tsafe-tsafe su malaman in an tambaye su sai su ai akwai mala'iku ma da suka fi tsarki su ne haruta da maruta su sun karantar da sihiri mun hujja suke kawowa sai Allah yake cewa ai ba a saukar wa da wasu mala'iku guda biyu a ƙasar Babila ba masu suna Haruta da Maruta ba a saukar musu da wani wahayi ba ba a saukar musu da wani sihiri ba balle a ce asalin sihirin da malamin ke karantarwa daga waɗannan mala'iku ne ma ni min ahadin Allah yake ba su karantar da wani ba ma sihiri din hatta ya kula inna ma nahnu fitna balle na su ce mun fitna ba a saukar da mala'ikun ba ba a saukar musu da koyar da tsafi ba ba su karantar da wani ba balle a ce haɗin sun zo karantar ya su tsoratar da kai cewa ne ta fitina ne salata ka furka ka kafirta fa yata allama ne min huna na buhu bihi bainal mar'i wa zawjihi balle a ce na mutane su zo suna ta koyon hanyoyin da za su raba tsakanin mutum da mai shi ta hanyar wannan sihirin ba a saukar da mala'ikun ba mala'ikun ba su karantar ba balle a ce su mutane sun zo suna koyon tsafe-tsafen da ake iya raba mutum da mai shi وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله سينا تسهل ما تتاتي ما تدوري ما تجوكنشي ما تدوان من هم هنيوي قطع بذات إيه تشوتب دوانبا إلا بإذن الله سيد إذن الله yanzu wannan ainihin wato sura ko wannan aya tana tabbatar mana da cewa gaskiya ashe daga cikin nau'ukan sihiri akwai sihirin da ake iya a raba mutum da matashi wannan sai ke kira sihirin haƙiƙa in an dubi shi ta wani fanni a ƙarshen sihirin hakika kuma sai zama sihirin tafrik asiri ne wanda da na haƙiƙa an ji an gani aka yi wa mutum matashi na ƙaunar shi sai ta ƙi shi ko shi yana ƙaunar matashi sai ya ƙi har al'amari ya kai ga rabuwar aure za mu zo mu ji hadisan manzon Allah da ke tabbatar da wannan sihirin tafrik hadisai ne ingantattu a cikin sahihu muslimin babu shakka dangane da ingancin tabbatar da ainihin sihirul tafriq za ka ji in Allah ko in ka bi malamin a hankali zai iya kawo maka qur'ani da hadisi da zantukan manyan malamai insha Allah ta'ala to shi ne yake cewa babu wasu masu sihiri da za su iya cutarwa sai da izinin Allah kaga kai mutum ne ka san wannan ka huta duk inda aka yi asiri in ya faru sai ka ce eh Allah madaukakin sarki shi ya bada izini har haka ta faru amma bokayen ba su isa komai ba wato su bokayen sun zama sababi ne da Allah zai zartar da wata bakar kaddara shi a kanka amma su ba su isa ba tun da sa iya yi in Allah ya ki da izini abin ya ki kamawa sa iya yi in Allah ya bada izini abin ya kama ashe al'amarin sai da izinin Allah in ka gane haka shi kenan ka zauna lafiya mun fahimci wannan da kyau ko wa yata'allamuna ma yadurruhum mutane su ta koyan abubuwan da zai cutar da su wala yanfa'uhum wato mutane balle a ce an samu mutane suna koyan abin da zai cutar da su wanda ba zai amfanar da su ba wato duk wannan matsala ba ta faru ba balle a ce wani mutane sun je suna ta koyan abubuwan da zai cutar da su wanda ba zai amfanar da su ba wala kada alimu hakika su malaman na yahudawa da waɗanda ba na yahudawa waɗanda suke tsafe-tsafe sun san cewa lamanistarahu wanda duk ya je ya kunshi sihiri ya je ya ba da imanin shi aka ba shi sihiri ina ma'ana haka wato ashe duk wanda ya je aka yi mai sihiri ciniki yayi me abu mafi tsada da ya biya kuɗin wannan sihiri ba wannan yan daloli ko yan kwandalaye ko nerori da ya biya ba imanin shi ya ɗauka ya bayar aka ba shi wannan kafircin shi yasa Allah ya ta'abiri da ishtira ciniki hakika su sun san cewa wanda biyu ya je ya sayi sihiri ya je ya fanso sihiri ya je aka yi mai sihiri ma lahu fil akhirati min khalaqin ba shi da wani rabo a lahira jama'a in ba kafiri da waye da rabo a lahira kafiri duk wanda kaga an ce ba shi da rabo a lahira kafiri ne in ba haka ba musulmi duk zunubin shi in dai yana nan a musulmi babu yadda za a ce ranar kiyama ba shi da rabo duk wanda ya mutu yana matsayin musulmi lallai ko da ba shi da aikin alheri ko misalar garatin yana da rabo a wurin Allah hadisi ya zai sahihi cikin bukhari da muslim cewa mutum na ƙarshen shiga aljanna daga cikin ɗan wuta masu laifi da aka cece su aka fito da su shi ne wani mutum shi bai taɓa aikin alheri da tun da ya zo duniya kuma musulmi imanin ya rasu da shi imanin kuma daidai da ƙwayar zarra ne kaɗai a zuciyar shi ba wai imanin ya sha makanta zuciyar shi ba imanin ɗan ƙirfi ne ga jinin kamar ƙwayar komaliya amma aka ɗaukai aka saka shi wuta saboda munanan ayyukan shi amma da ita babu shirka a cikin dukkan aikin shi kuma rashin kyakkyawan aikin shi bai gama rigirgiza imanin shi duka ba an samu saura kiris ya ka fito da shi daga wuta an yafe mai laifin to amma aljanna aiki tana da aiki shi kuma zai da aiki to ya za a yi sai aka aje shi can gefe guda kowa ya gama shiga aljanna shi ba shi da aikin alheri kwaya daya da zai shigar da shi aljanna sai Allah ya sa fuskar su tana ainihin fuskantar wuta sirkaki da ɗoyi na wuta yana bugun shi sai ce Allah ka yi rufin asiri ka ji yadda fuska ta daina kallon wuta sirkakinta da ɗoyin ya ishe ni ya yi alkawari in har kai min wannan arzikin ban sake roƙon wani Allah ya ce ku ji yadda fuska ta daina kallon wuta aka ji yadda shi kuma yana kallon aljanna dan ya lahira wuri biyu ne in ba ka wuta kana aljanna yana kallon aljanna kuma annashuwa da annuri yana shi mishi kuma ce ya Allah ka sa a matsa da ni zuwa ga kofa aljanna Allah yake kai dan adam yake irin mai bara da kai da ka ce ka rantsi billahi la ilaha illa huwa ba za ka roƙi wani arziki da bayan wannan kuma an maka yace ya Allah ka sa zaman ne na tsiyaci cikin halittu kowa ya shiga cikin rahamaka ka yafe mishi cikin ƴan wuta kenan da suka fito ƴan wuta da suka fito daga wuta an yafe wa kowa ya shiga aljanna Allah ni kaɗai ne kake son zama na tsiyaci Allah karka bani zaman ni na tsiyaci sai Allah ce ku ɗaukar ku tsone da shi sai an matsa da shi yana kallon aljanna ga shi nan dabba da ga shi a bakin kofa aljanna ya yi alkawarin kuma ba zai sake roƙon arziki ba amma ina ba zai yi ba wallahi da kai talaka ne Allah ne mai wadata ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahi huwa al-ghaniyyul hamid haka Allah ya yi yake ya ku jama'a ku ne talakawa masiyata kenan ba ku da komai Allah shi ne wadatacce kuma abin a godewa don yana da abin godiya zama mun gano wannan da kyau sai daga zata ya Allah aljannan nan a shigar da mu ita mana sai Allah ya ce wasu irin yaudara ce da kai dan adam ce ya Allah kakka bani in zama ne matsiya ce cikin halittu sai Allah ya ce ku shigar da shi sai an shigar da shi wannan aljannar da fadin ta kai fadin sannan da kasa da Allah ya ce wa sabiqu ila marsatil rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samawati wal ard wa izzat للمتقين كل مرمزة ku nemi aljanna wadda faɗinta ya kai faɗin sannu da ƙasa na don kowa aka tattale ta da sai masu tsoron Allah wannan aljannar ɗayan aka bashi sai a ce an ninka mishi sau goma wannan shi ne tantirin matsiyacin halitta cikin waɗanda suka fito daga wuta an yace mishi kun ga da aikin komai sai wannan imanin imanin na gwargwadon ƙwayar zarra amma ku duba aljanna an ninka mishi gwargwadon ta sau goma don Allah wanda ya zo da kyakkyawan aiki kuma yaya ulaika ahlullahi was safwatul mina ilal birri wal ihsani was sabri wat taqa khulafun biha jaa al qur'an musabbana al imam shafi'i Allah ya gafarta musu zama mun gane nan da kai ko to saboda haka ashe wannan yake nuna ya jama'a mutumin duk da ya fito ya je lahira aka ce bin shi da rabo ya ma'ana haka bai da imani kenan ko da bai da ƙwayar zarra da aka faɗi amma kun ga wannan ƙwayar zarra ya mutu da sunan imani ƙwayar zarra fa ba a iya ganin ta da ido wannan idon naka biyu ya girma da zai iya ganin ta ba sai an sa ta karkashin gilashi na likitoci masu bincike ake iya ganin irin wannan zarra ɗin ƙananan halittu ne ga su su ne ƙananan cikin halittun Allah ba abin da ke ƙasa da su to gwargwadon haka ne kawai domin imanin shi amma kuna da aljanna da ya samu to wanda ya je lahira bai da rabo ina ma'ana haka ba su da koda wannan imanin ya daina kafirin kenan to da wannan aya da ta malamai suka ce duk wanda ya tsafi ko ya sihiri ko ya bokanci ko gori ya tabbatar da cewa ya zama kafiri tantirin kafiri irin fir'auna da hanyoyi sai ya dawo ya musulunci musulunci sabo kar don haka in ka taɓa yi ka ba eh in ka taɓa yi ka ba Allah ya kiyaye shi ne sai Allah ya ce wala bi'sa ma sharau bihi anfusahum Allah wadaran abin da waɗancan masu bokanci suka sai wa kawunansu maukanu ya alamu ne ba sun san yanin abu Allah wadaran wannan abu abin ya yi nuni wannan aya ta zo a cikin suratul baqara aya ta ɗari ɗaya da biyu wannan ayar malam ya kawo ta ne don mu hujja kan tabbatar da cewa sihiri gaskiya ne akwai shi yana afkuwa a duniya domin har daga cikin nau'in sihirin akwai wanda ke raba mace da miji kuma ga shi Allah ya nuna amma sihirin ba zai ci ba sai da izinin Allah wato akwai shi kenan kuma wannan ya nuna duk wanda ya sihirin Hakika ya kasance wa Allah ba shi da rabo a lahira kadai abin da nuna ya sauka wannan aya shi ne don ya tabbatar da cewa akwai sihiri a duniya ne ne da nuna sai ce da wannan aya yana mun gane da kyau wannan shi kira sihirin haƙiƙa kamar yadda na faɗi tun wancan mako sihiri ya kasu kashi biyu ka kalle ta wani fannin akwai sihirin haƙiƙa shine abin da za a yi sihiri ni da na ana ji ana ga abu a akwai sihirin tahyili wa tamyiz rufa ido to wannan aya ta tabbatar mana akwai sihirin hakika tabbata hakika a cikin shi kuma akwai sihirin da ba a raba mutum da matan shi to za mu zo mu ji wannan sihirin hakika shi ne malam zai zai ce mana ya kasu kashi kaza sannan kuma yanzu ayoyin da za a kawo mana bangane da saharatu fir'auna bokayen fir'auna yan sihirin fir'auna wannan su kuma sihirin su na rufa ido ne to wannan shi ya tabbatar mana da cewa a shi qur'ani ya tabbatar da akwai kuma nau'in sihirin shi ne sihiri na rufa ido Allah maraukakin sarki ya shirya da mu dalili ne kala الثاني دليل الذي قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم Wala هذا ولا يفلح irin. har yau Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi Musa ya ce cewa da ɗan sirrin Fir'auna a taquluna lil haqqi lamma ja'akum yanzu ne yi kai Fir'auna da kai da jama'arka gaskiya yayin da ta zo muku ita kuke ce mata sirri yanzu gaskiya da ta zo ita ce kuke cewa sihiri a sihirin gaza su ce ne wannan sihiri sai ce wa la yuslihu sahirin to ku sani da cewa masu sihiri ba sa cin nasara duniya da yanzu yanzu wannan ayar ta zo don ta tabbatar da cewa ashe annabi Musa da ya zo da ainihin mu'ujiza sai aka ce ai wannan mu'ujizar sihiri ce ashe dan sun san akwai ne a duniya akwai sihirin a duniya sai suka ce sihiri ne sai annabi Musa ya ce a ah, to ai ko da ita akwai sihiri amma ni ai ba dan sihiri ko kuma masu sihiri ai ba sa nasara ku sa ido tsakanin ni da ku ga zan yi nasara ko ba zan yi nasara wannan suratul yunus aya ta 77 asali dalili na uku falamma alqaw yayin da ainihin wato su waɗannan bokaye na fir'auna waɗannan ɗan sihiri na fir'auna suka ainihin wato jefa nasu ainihin igiyoyin kala musa sai annabi musa yake na ji ikin da zai ai ba komai kuka zo da shi ba sai sihiri ai sihiri ne kawai kuka zo da shi inna allaha sayubtiluhu kuma allah zai bata shi inna allaha la yuslihu amal mufsidin hakika allah baya tabbatar da aikin mabarnata masu sihiri mabarnata ne wa yuhiqqu allahu al-haqqa bi kalimatihi kuma allah zai tabbatar da gaskiya da maganar shi walau kan al-mujrimin koda masu ainihin laifi sun ki wannan aya ta tabbatar mana da cewa akwai sihiri wato shi annabi Musa ya zo ne a zamanin da yake kamar da malamai duka faɗi lokaci ne da sihiri yawa a cikin jama'a kamar haka sai Allah ya turo shi da mu'jiza wannan mu'jiza a ganin su sai ke kama da irin sihirce sihircen su na haka sai suka ce to ai kai ba kuma ba ne kawai sihiri ne kuma mun saba ganin yan sihiri don haka sai aka kira majalisar koli ta ƙasa baki ɗaya fir'auna ya zauna da manyan ƙasa cewa to ga mun samu ne ya juyar mana da hankalin mutane sai suka ce ai ranka da wannan ba matsala ba ce duk kasan nan a ƙarƙashin ka ake ka je akwai ɗan sihiri a je a ne su su je su wakilce ka shi ne aka je aka nemo ainihin waɗannan ɗan sihiri suka zo fadar fir'auna da suka zo fadar fir'auna aka zauna su ne wakilan fir'auna annabi musa alaihi salatu wassalam shi kuma shi ne zan allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci allah maɗaukacin sarki sai da ya horar da annabi musa tukuna ya kowa mishi Yadda ba zai ga al'amarin ya tsorata ba yana da sanda tare da shi sai Allah ya ce mishi wa ma tilka biya ta ya Musa yanki hannunka na dama ya Musa sai ce zuwa asaya sanda ta ce atawakkau alaiha ina dogara da ita ina tafiya wa a ahushu biha ne kuma in ina kiwon dabbobi ina karkaɗo musu ko ala ina karkaɗo wa dabbobi na ciyawa ko kuma birni wani ya fi hana ari da ukra akwai wasu bukatun ne daban inda wannan sanda ta biya ne? kana alqiha ya ne sai Allah yake wurgar da ita yana wurgar da ita sai ta rike ta zama maciji sai ya furgita zai riga zai gudu sai Allah yake mishi a'a dawo mun manzannin Allah ba sa jin tsoro a gaba a nan saboda zai je ya gwagwarmaya da irin waɗannan dokaye da za su wurgar da sanda ko igiya ta zama maciji don kai ya firgita a gaban su ya zama an ci shi da muƙabala don haka sai aka fara nuna mai yanzu sandar shi ce ta rikida ta zama ainihin ne ta zama maciji to tsora ta shi sai Allah ya ce ya kama ta yana kama ta sai ta koma sai ta zama sanda kamar yadda take to shi ke da Allah ya tura shi wurin Fir'auna aka tafi muqabalan nan da suka zo suka yurgar da waɗannan ainihin igiyoyi nasu sai suke tsammanin waɗannan igiyoyi nasu in sun rikida sun zama macizai za su firgitar da annabi Musa alaihi salatu wa salam in yi sihiri ya firgita cewa nasu sihirin ya fi shi amma suna wurgarwa shaitan wurgar da ainihin nashi wannan sandar ta su sun ta hannun maciji na hakika nasu kuma da ɗai ba su canza daga igiyoyi ba suna ninka igiyoyinsa amma sai Allah sun haru a ayyunan ne idanuwan mutane suka warfa ido wastar habohin suka firgita mutane wa za'u bi sihrin abu sihrin ne suka zo da shi babba to sai zama wannan sanda ta annabi Musa da ta zama nasiya ta gaske sai ta haƙiƙiya waɗannan nasu igiyoyin da suka ba suka zama masu zuwa idan jama'a to shi ne ainihin Allah madaukakin sarki ya riba da annabi Musa akan waɗannan in sihiri Allah madaukakin sarki ya taimaki addinin shi to shi ne anan sai Allah yake cewa yayin da ainihin suka jefar da nasu ainihin igiyoyin sai annabi Musa yake ai rufa'ida kuka zo da shi kuma Allah zai fatar da wannan fa'idan domin aikin makarnata babu inda zai je Allah zai tabbatar da gaskiya الرابع دليل يهدو فأوجس في نفسه خيفة موسى sai annan Musa ya ɗan أرنش tsoro a ran kaɗan kuma Allah ya ce sai muka ce da annabi Musa la takhaf kar ka sake ka ka san ko a nan malaman bid'a suna da barazana in suka bi wani maɗi da tarbiyya suka kawo wani kuma ƙasa wa sai ka ji kamar kamar za su ƙarya ne kuma duk Allah ka da Allah kawai to haka suka zo da siffa suka zo ta ban tsoro suka yi gar wannan ya harjaji da wurgarwar duk sai suka ruɗa wurin sai Allah Musa ya ɗan ji tsoro kaɗan a ran shi sai Allah yake a a'a ka baki da ke kar ka ji tsoro innaka antal a'la kan ke sani da su wa alki ma fi yaminka wannan abin da ke hannunka jefar da shi talqas ma sana'u duk ainihin taka za ta bi ta haɗiye abubuwan da suka aikata inna ma sana'u kai da sahir an sun aikata ma sun ne kawai ko inna ma sana'u kai da tahir sun aikata ainihin wato eh, makirci ne mai sihiri kai wala yuslihu sahiru haitu ata mai sihiri kan duk inda ya ta duk inda ya kullo to ba zai ainihin yi nasara ba wannan suratu ainihin taha aya ta sittin da bakwai zuwa aya ta sittin da tara duk waɗannan suna tabbatar mana da irin gwagwarmayar da annabi Musa ya da sahara ta fir'auna ko waɗannan sahara ta fir'auna kuma duk ana nuna mana sihirin nasu iri ɗaya ne shi ne shi ne sihirin tafiya rufa'idan ne alkhani dalili na biyar Allah yake wa auhayna ila Musa sai muka wahayi zuwa ga annabi nesa an alki asaka cewa ka jizar da sandarka ka wurgar da ita a wurin muqabala ne jama'a muqabala sun kafaitacciya fa aka hada ta ta kasa gaba daya wannan ba wanda ya fita kasuwa don sai da aka dubi yayin zinati ranar biki ko ranar ainihin sallarsu da suke hawa tasu a zamanin fir'auna aka ce wa jama'a jama'a za ku fito suka ce eh da yanzu aka ce da hantsi kowa ya yi ado za a tafi kamar hawan idi ko bikin sallah sai aka tafi sada fir'auna za a yi kallon muƙabala da annabi musa da kuma ainihin wakilan fir'auna zama mun gane nan da kyau ko aka tafi annabi musa daga shi sai haruna sai waɗanda suke biye da su suka tafi aka je aka fara canza wannan ainihin muƙabala to gaskiya guda ɗaya ce na saba akan wannan wallahi duk mutumin da Allah ya bashi sarauta ya zai amfani da wannan kujerar ya tabbatar da ra'ayin sai Allah ya karya kashin bayan shi kuma sai Allah ya kawo karshen yake shi kusan Fir'auna ya yi amfani da kujerar shi don ya fada da annabi Musa sun sa Allah ya musu kisa kisan wulakanci Allah bai taɓa wani sarki kisan wulakanci irin yadda ya Fir'auna ba mun kan wannan dan babu kisan wulakancin da ya wuce abin da ake ganin bai kai ya kawo ba ya kashe wanda ake da ya isa zama mun gane nan batu a kamar likita ne sai a ce ya je wani allura sai allura ta dan ceto shi garin haka kuma sai mutu abin zai ɗan bada mamaki a ita allura ai magani za a tsira a wani yaya don ta kai su hanya ta ce hannun likita kuma ya mutu to haka annabi ne fa Allah madaukakin sarki ya aiko shi daga shi sai Haruna sai waɗanda suka bi aka tafi za a yi zaman wannan muqabala Fir'auna da ita su waɗannan bokayen sun san azzalimi ne kafin a fara mukabalar sisi suka waiga suka ce a inna mana azran in kunna na yana galibi ran kai daɗe idan muka yi nasara akwai wani sakamako ko ko dai aikin banza ne zamu dan ka ka gama yashi gwanin ka kuma a zo sarki nasara da a ka komai ba kana sa ko za a baka kujerar maka ko za a canza maka mota ko za a yi maka kaza ko abubuwa yaya ne to shi ne suka waiga dan san fir'aun azzalumi ne kasu aikin banza sai ce e ai za ku zama kuni na dama da sarki duk sanda kuke son ganin sarki zai yi mun fahimci min da ko to shi kenan aka zo aka fara wannan muqabala Allah madaukakin sarki ya tabbatar da gaskiyar shi ya rushe aure talla Allah ya kiyaye to na biyar shi ne Allah ce wa auzina ila nisa mun ta ce sai ta wani sawa hayi wurin muqabala an ake a fata cewa ta ci sandarta bai tabbata sandarta ka idza hiya talqafu ma sai ga sandar nan take wannan sa'un ta musaja'a ce nan take sai ga sandar kawai wannan sanda ta su da ta rike daidai na cibiya tana haɗin su na ya asukuna abubuwan da suka karya wato na su karya ne sawaka alhaqqu gaskiya ta tabbata wa batala ma kanu ya'maluna su kuma aikin da suke aikatawa ya ɓaci fagulu bi yamuka nan take aka yi nasara a kansu wan qalabu da suka koma cikin kaskanci wa ulqiya as-saharatu sajidina nan nan su kuma waɗannan ainihin bokaye wakilan fir'auna sun suka faɗi suka yi sujuda ga Allah ubangiji da mai tutun da sun ga gaskiya wato a ya nuna su sihirin da gaske suke yi ba su taɓa ɗaukar cewa sihirin da bokansu ba daidai ba suna ganin gaskiya ne kuma sun zo za a amma da suka gama ujiza sai suka gane su akan ɓata suke sai suka saki ta ainihin ɓatar suka bi a annabi Musa suka faɗi suka yi sujuda kalu sai suka ce amanna bi rabbil na mun imani da Allah ubangijin halittu to saboda fir'auna yana da awar rububiyya kar ya ɗauka cewa da su suke ga ai ƙara imani suke sai suka ne ne suka rabbi musa wa haruna amma ga ubangijin musa da haruna ba kai fir'auna ba wannan suratul arafi kenan aya ta ɗari ɗaya da sha bakwai zuwa ɗari ɗaya da ashirin da biyu Allah madaukakin sarki ya shirya da mu haka al'amari ya faru a zamanin ainihin wato fir'auna da kuma zamanin annabi Musa aka yi ta wannan karawa ƙarshe dai da abu ya kici ya kici ya sai da annabi Musa ya ɗibi dangin shi suka hijira suka bar ƙasar Masar fir'auna da jama'a shi suka biyo su Allah madaukakin sarki ya sa ruwa ya haɗa su Allah ya kiyaye asabi dalili na shida قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في wannan a sura ta kutun da guda da nuni ce akan tabbatar da cewa akwai sihiri a duniya domin ma'anarta shi ne ka ce ina roƙon Allah ubangijin safiya da ya tsare ya kamata mutane su sani akwai wasu lokacin jama'a waɗanda suka yi musu cewa in aka zo za a karanta ƙur'ani duk inda Allah ya ce ƙul to ba za a ce ba yiwuwa za ku fi gane abin da nake nufi in na buga muku misali da wani mai ofizili na ƙarshe ƙarshen nan shi ne ainihin mu'ammar Gaddafi shugaban ƙasar Libya Gaddafi da mu'tazile ne cikakken da mu'tazile ne da aƙida ta mu'tazilanci sai dai an tara malaman sun sun same shi sun yi mishi nasiha akan wasu abubuwa ya ɗan rage kaɗan amma aƙidar shi tana nan tana wata gulanci da gwamnati da makamantansu na daga cikin wannan da tashi shi ne in aka zo inda Allah ya ce kun sai ce to ai in ka ce kun to ai kai baka ce ba kenan tunda an ce maka qul a'udhu bi rabbil falaq ka ce ina roƙon Allah ubangijin safiya ya tsare ni to in ka ce ka ce to ai kai baka ce ba sai dai yau ce ka cire kulkin don haka muka sai ka ce a ozu bi rabbil falaq to ka bi umarnin kenan al'allamatu ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ka je ka karanta tafsirin qayyim ibn al-qayyim wanda a shekha hamid fiqi ya tattara tafsirai na ibn al-qayyim a cikin ibn al-qayyim yace ai duk inda Allah ya ce kun ka ce kaza in har ka haɗa da kulkin ta faɗi wato ka nuna cewa gaggawar amsawar da kake wa Allah na madaukakin sarki da kuma nuna shi qur'ani gaba ɗayan shi zikiri ne don haka duk abin da ke cikin qur'ani in ka juya shi ka ce maganar Allah ne ba kai laifi ba ko da irin hikayar maganar wasu kafirai da suke kawo an ka Allah ya ce kaza ma'ana wai ba da labari Allah to yanzu ka zo kul a'udhu bi rabbin nasi قل أعوذ برب الفلك قل أوهي إلي قل إن كنتم تحبون الله ma'ana har da umarnin da aka yi maka ɗin ake umarnin ka kuma ka faɗi shi kanshi umarnin kenan kamar yadda yake da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam dole shi da kanshi yawa kanshi salatu kuma in yazo zai salatin ba zai yi da kaifiyar kanshi ba ba zai ce Allahumma salli alayya ba sai ce Allahumma salli ala kamar wani ne ba shi ba me yasa dan kaiwa matuƙa wajen jin umarnin Allah wato shi kansu? Allah ya bautar da shi da yi wa kanshi lallai dai dole sai dai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ba zai ce wa ala ali ba ashe in ko zan haka kuma tabbas haka din ne to babu shakka dangane da cewa haka al'amarin nan yake dangane da ainihin karatun alkur'ani duk inda Allah ya ce kun haka zaka faɗi ai a wurin karantar da alkur'ani ai annabi ya karantar da alqur'ani akwai sunan shi ya zo a cikin alqur'ani wurare mabambanta shi ne ya zo wannan yin yaya yake yi yana cewa muhammad ya sa ya alayya ko ni ko ilayya muhammad din ne zai karanta wa amanu bima unzila ala muhammad ba zai ce wa amanu bima unzila alayya ba to haka ne ma duk inda kun zuwa qur'ani karanta ta haka duk qur'ani din zikir ne da aka zautin da kai shi ka karanta tafsirul qayyim na al-allamah ibn al-qayyim Allah ya gafarta mishi Allah yake ya ce ina roƙon Allah ubangijin safiya ya tsare ni min sharri ma khalaqa daga sharrin duk abin da Allah ya halitta domin ya ba na masa zuwa da ummi Allah ya tsare ni daga duk sharrin abin da ya halitta wa min sharri ghasiqin kuma ina roƙon Allah ya tsare ni daga sharrin ghasiq dare idza waqaba idan yayi duhu kaga anan ka tattaro abubuwa biyu daya da ishara daya kuma karara cewa da kai Allah ubangijin safiya ya tsare ka wato sharrin da ke faruwa tun daga safiya har rana ta faɗi Allah ya tsare ka don shi ne ubangijin wannan lokaci sannan ka ce kuma Allah ya tsare ka daga sharrin dare yayin da ya duhu kaga tun daga sanda rana ta faɗa har da alfajir ya fito kaga 24 hours cikakken yini da kwana ka roki Allah ya tsare ka kenan wani sharrin nufafati kuma ka ce Allah ya tsare ka daga sharrin annasasati masu kulle-kulle fil uqadi a cikin kudurce-kudurce a sami gare sai a kulla sai a tofa a sami gare sai a kulla sai a tofa a kulla gare a tofa wannan sihiri ne a nan garin nan a kewaye da mu nan akwai wata shedaniyar mata fiye da shekaru ashirin da aka jarabtu da ita a kewayen muciya da cikaji da makamantan anguwannin nan namu shaidaniyar mata ce boka ce yar sihiri ce matsafiya ce ba da zarar yaro ba shi da lafiya sai a ce a tafi gidan yanki ana zuwa sai ka ga ta ba wani farin zare da kudurce kudurce sai a zuwa daura yaro a kwankwaso ko a hannu ko a wuya wannan shine annasasat mata masu irin wannan kudurce kudurce ainihin sun kokari kuma in sun kudurta din sai su tofa a jikin wannan kuduri din wa sharri hasidin idha hasada Allah kuma ya tsare mu daga sharrin mai hasada yayin da wutar hasada shi ta taso kaga wannan ka roki Allah ya tsare ka daga dukkan sharri gaba daya suratul falaq qala al-qurtubi al-allamatu mufassir al-qurtubi kenan in ka zo fassara qur'ani kaji an ce qala al-qurtubi to ana nufin qurtubi qurtubi ne tafsiri al-jami'u li ahkam al-qur'an zaka duba in kuma kaji an ce qala al-qurtubi a fassara hadisi to malamin wannan qurtubin kenan littafin shi talhisi ne na sahihu muslim da ya raira sahihu muslim ya takaita shi sai kuma ya yi wa kanshi da kanshi sharhi ya sa mishi al-mufhim fi sharhi na ashkala min sharhi talhis muslim an buga shi sabon bugu a cikin mujalladi bakwai Allah madaukakin sarki ya gafarta musu to yin qurtabi malamin tafsiri yace min sharri mustafati fil uqadi Allah ya tsare mu daga sharrin mata masu tofi a cikin kullu kullu ya'ani sahirat wato Allah ne nufin sahirat mataye masu sihiri allai shi uku bin haiti waɗanda suke yin toki a cikin shi ne hina yarqina biha a yayin da suke ainihin yin ruqya irin ta jahiliya kenan wato ruka ne haka muka bambance maka in ce ruqa ta jahiliya in an ce rukuya to ta musulunci wato yayin da suka zo suna yin ruka irin ta jahiliya ta bokaye sai su kunna sai a tofa sai a kunna sai a tofa intaha shi ne yasa alifin da ha yace bayanin ya kare yace ka duba tafsirin qurtubi a cikin juz'i na ashirin shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai قال الحافظ بن كثير الحافظ بن كثير يتي ومن شر النفاثات Allah ya الله يسألهم daga sharrin mata waɗanda suke masu fifi a cikin kullakullan su Ibin kathir sai ɗauko fasara daga manyan malaman salaf yace qala mujahid ya ce. wa ikrima da ikrima wato makarantar ibn abbas kenan wal hasan da al hasan basri wa qatada da qatada wa dhahak da al imam dhahak dukkan su suka fassara cewa ma'ana annasafatu ya ya'ani shawahir wato Allah yana nufin mata masu sirri inta bayanin da aka dauko daga ibn kafir ya kare yace duba tafsirin ibn kafir mujallad na hudu shafi na 573 قال ابن جرير الطبري شيخ malaman tafsiri. الإمام ابن جرير الطبري يتي أي ومن شر السواهل الماء ينفث في عقد الخيط ثم يركن عليها وتفسر wannan aya shi ne bayan tsari ake daga sharrin mata masu sirri waɗanda suke tofi a jikin ƙullin zare a yayin da suke ainihin yin ainihin wato ruka a jikin wannan zare din قال القاسمي العلامة القاسمي wani babban malami ne ya kamata lallai irin waɗannan tafsirai kan mallake su kana da tafsirin Qurtubi kana da tafsirin ibn kafirin kana da tafsiri na al'umma ibn jarir al-tabari da kuma irin su tafsirin al-allamatul qasimi babban malamin hadisi ne kuma malamin tafsiri an yi gugurmaya da shi yau kamar shekarun shi tamanin da takwas da rasuwa shekarar da aka haifi al'allamatu al'albani a wannan shekarar shi kuma ya rasu babban malami wani mutum wani ya wani ya tafi kenan a lokacin sai da lokacin eh, gwamnatin musulunci tana karkashin turkiya sai da aka mishi hukuncin ya rubda ne ne rubda shi wai ya ba da fatawa da sabanin mazhabi guda hudu wai bai ba da fatawa da malikiya da shafi'iya da ahnaf ko hanabila ba wai ya fita daga ɗayan mazhabi guda hudu ya ba da fatawa da wata fatawa wadda malikiya ba ta yarda da ita ba hanafiya da shafi'iya da duk waɗannan mazhabobi su ne addinin musuluncin da Allah ya saukar don haka tun da ya saɓa. to hukuncin kisa a haukan shi shi yasa ba yau fa aka saba ja da takadare da jama'a kullum suna nan masu kunnan kashi shi yana da tun da ya karatu fikin shi ya zama to babu wani sauran karatu da zai keta raunin to duk karatun da ya keta raunin to rudda ta zo wallahi ka zama zunzuri tun batacce karanta littafin shi usman dan sai mai sunan hidayatul tattalin babu wanda ya ce ga doka ka samu daga Allah ko daga manzon Allah ka kuma bar wannan doka ka je ka rike maganar manhaji dukkan su malaman jikin ba wanda ya taɓa faɗin haka dan fodi ya ce wallahi da an taɓa samun wani malamin fiqh ya ce ka bar hadisi bayan ga shi ka gani ka kama maganar shi yace da sai mu ce sun bata yace to amma ba a taɓa samu ba ba a taɓa samu ba duk wannan shugantakar da ko gani daga su waɗannan ne yanzu shi ne yake son ya gyara niyyar shi ya kare kanshi sai ya ce ai malamin fiqh sun ce kada je a ɗan wani hadisi a aiki da shi a tsaya a nan don ka yi fitina fitina ita take kanta ko ko kun kuke kawo ta ba kuke kawo ta kuma wace fitina ta wuce kai da kai gurbin karatu kuma ka ce sai ka ja mutane akan haka su da haka ya kamata jama'a su gane irin waɗannan malamai irin tafsirin su ya kamata mutane su je su mallaka kar ka sake a kuke ka a ɗaure ka a wani titi a ce kar ka wuce ko kuma a ɗauke ka a saka ka a akwati kuma kullum a akwatin a jefa a kogin maliya an gama da kai الإمام القاسمي العلامة القاسمي يتي وبه قال أهل التأويل ما لم تفسير جدا كده إلى وجه كسر سكفة سكتي معنى أن الصافات إنها السواهر انتهى بيان يا قال daga tafsirin qasimi yace ka duba tafsirin qasimi a cikin mujalladi na goma shafi na ɗari uku da ainihin biyu Allah ya gafarta musu الشيخ العلامة وحيد عبد السلام بال يتي والآيات في ذكر السحر والسهرة كثيرة مشهورة عندنا أنه أدنى معرفة بدين الإسلام ayoyin da suka zo suna ambatan sihiri da 'yan sihiri suna da yawa kuma shahararru ne sanannu ne a wurin yadda yake da mafi karancin ilimi na addinin musulunci mafi karancin ilimi na addinin musulunci in kana da shi ba shi ne falaki da nasu falaki da nasu in ka sani to waɗannan surori suna tabbatar da cewa akwai sihiri akwai 'yan sihiri shi ne adina ma'arifa da dinin islam Allah ya shirya da mu yayin da ka gama jin waɗannan bayanai daga cikin littafin Allah da kuma fasarorin malamai da mata dangane da cewa sihiri akwai shi a duniyar nan sai malamin yake faniyan bangare na biyu dalilai al'adillatu suna da dalilai daga suna. wallahi jama'a duk wanda ya ɗauki wannan tafarki sai kaga ya buge duk wanda ya saba mishi Allah sai dai a kalle ka ai Allah ya isa daga nan sai tana Allah ya isa ba za a bari kaza duk maganar da zaka haka ce Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce ba za a yadda ma a haɗu ba fa saboda ne in an haɗa to da an yi zai ce abin da littafi ka ba annabi ya ce Allah ya ce to shi ke mutuwa ba su kuma sun riga sun saba nan da rika suna karantar da su wallahi in dai aka ce shehun da rika ya karantar da kai to bala'i iya gani haɗuwa a kanka shi yasa kafin ka samu ka ana da yin guba billahi la ilaha illa huwa ba karamin madara ba a baka ba ka san madara an ka sha guba madara ake baka likitoci sai a baka abin nan ko to madara da yawa za a ɗiba a baka da yawa ba a ɗiba a baka me ce ce madara ita ce a baka madara Alkur'ani da sunna sai an daɗe ana wanke imaninka saboda waɗannan mutane gurguzu duk gaba ɗayan gurguzu ya gama tattaruwa a cikin karatunsu gurguzu shi ne Allah ya tasarrufi kaza amma sai a sarrafar da abin a ce a'a kaza ne gurguzu da kisa annabi Musa da annabi Musa Allah yake ce da shi inni ana Allah la ilaha illa ana ni ne Allah babu wani abin bautawa sai ni duba bayanin ma'ani ta duniya tijjani yace yace ba haka fasara aya take ba yace inni ana Allahu ni ne Allah la ilaha illa ana ba wani abu da ake bauta a duniyar nan illa huwa ana sai da zan wannan abin ni ne shi yace wannan aya tana tabbatar da wahdatul wujud cewa duk duniyar nan abin duk da ka gani a duniyar nan Allah ne wani ne wuce wannan jama'a ga yadda Allah yake shi ne Allah in ba shi ba duk wani abu da ake bauta a ƙarya ne amma shi sai ce a'a duk wani abin da ake bautawa to wannan abin shine Allah sai tijjani ya ƙara sharhi in baka gane ba sai ce saboda Allah yana da matukar kishi ba zai yi ya bari ana shirka a duniyar nan ba inda gunki da ake bautawa ba Allah ne na gaske ba sai Allah ya rushe duniyar nan amma tun da Allah ya san shi din ne shi ne gunkin gunkin shi ne shi to dan haka sai bari a bauta gunkin in ba haka ba Allah da yake da zafin kishi ba zai bari ana bauta gunkin shi ba ta bi ta'awili fasidi Allah ya kiyaye al'adillatu min sunna dalilai daga sunna al'ayyar dalilin farko an aisha radiyallahu anha qalat aisha Allah ya kara mata yarda ta ce sahara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rajulun min bani zuraiqin wani mutum daga cikin kabilar bani zuraiqin yayi wa manzon Allah sihiri يقال له لبيد بن الأعصم سنن متين لبيد بن أعصم بيهودي ka kiyaye haka ya kamata ka karanta wannan wurin sahara rasulullah sallallahu alaihi wa sallama rajulun min bani zuraiq sai zama sahara fi'l madin mabniyun على فتحة ظاهرة على آخره ليس له محل من الإعراب رسول مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة على آخره وهو مقدم وهو أيضا مضاف الله مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره صلى الله عليه وآله وسلم جملة دعائية رجل فاعل مرفوع بضمة ظاهرة على آخره وهو مؤخر من سيزم حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب بني مجرور بمن وعلامة جره الياء لماذا لأنه من أسماء الستة الأسماء ليست خمسة كما يقول الإمام من الإمام من صاحب المنهى الحريري الحريري يقول ثم حموك سادس الأسماء كي كاتن الأسماء خمسة كو أبو حمو سي زي ثم ماذا حموك حمو أبو حمو زي سي ثم ماذا ahu to sai ce sun mahanuka sabisul asma'i sai ce kuma akwai hannu kamar da hausa ka ce ina abuna kalmar abu da kake cewa ka ɓoye sunan abu sai ka ce abu to kalmar abu ina abu abu object to wannan kalmar da kake faɗi ita ce hannu ya ce ita ce cikon ta shida dan haka sai ce al'asma'u sitta ne ba wai hamsa ba don haka nan sun zama Bani sai zama majiririn bin wa'i na maza da annabu min asma'il hamsa ka faɗa musu hamsan karaya a islam mun ba haka ba za su sauke maka. Mai a malamin mu ke shi ba abun shi ba ne in kakararun ya <laughs> yi ce ogo shi suna ba zai tsebe kama ya sanyi mun binciya ne mu bikin ko. Eh, Muna namai Allah ya sa da albino. Hmm. Mun ba mu zoro ko tun shi ne kaza ne tsohon ne ba na zoro tun ne sai ra ne za su ko. to ne Aisha ta ce ayyuka manzon Allah sihiri wani mutum ne wani mutum ne cikin kabilar Bani zuraiki sunan shi Madudu Allah dan A'sam hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuhayyalu ilayhi annahu kana yaf'alu shay'a ma fa'alahu wannan sihiri ne ta asiri a jikin annabi har annabi ya ga kamar yayi abu alhali bai ba asalin sihirin an yi don a kashe annabi kamar da zamu zo mu ji sai sihirin ya juye sai ya zama rab sai ya zama mishi zazzabi a jika ya zame mishi ainihin yana bukatar ya sami matar shi sai ya kasa sai ya ga kamar yayi kaza sai zan bai ba amma wannan sihiri bai taba kwakwalwar shi ba bai taba aikin da Allah ya aiko shi na manzanci ba bai taba wannan littafi na shi ba alkur'ani sihirin kawai jikin shi ya taba kamar yadda sihiri ɗin can muka ji ya furgita annabi Musa aka ce ya ɗan ji tsoro zama mun gane mu to za ka bi ƙarin bayanai insha Allah hatta idza kana ta yawmi aisha ta ce ana nan a haka har wata rana har ba ta lalatin har wani dare ko kuma ta ce har wani dare har kuma ta rana har kuma wani dare wa zuwa indi annabi yana wurina lakin nahu da'a wa da'a amma annabi ya yi addu'a ya yi addu'a kaga wannan duk yana nuna maka irin ka fahimci yadda sahabbai suke kowane sahabin ka fahimce shi shi yasa ake so ka karanta tarihin shi abdullahi dan abbas aisha su ibn umar zaka ga yara ne ƙanana daga cikin sahabbai don haka ko magana suka zo sun sai ka ga babu bambanci da irin maganganun yara waɗanda kake da su yanzu yaro ne sai ka ya ce muci maci maci maci ya kamar madadin ya ce ya ci da yawa kawai shi kenan sai ta maimaita ya ce kaga madadin ta ce yayi addu'a da yawa sai ta ce da'a wa da'a yayi addu'a yayi addu'a haka hadisin sallar da Abdullah dan Abbas ya rawaito yace annabi ya raka'a biyu ya raka'a biyu ya raka'a biyu ya raka'a biyu ya raka'a biyu madadin ya ce a goma sai ce yi biyu ya biyu ya biyu ya biyu ya biyu lissafin yara ke haka ko na yanzu kana da yaro haka zaka ji yana daya biyu uku sha daya sha biyu sha biyar sai ka ji har ya kai sha goma <laughs> ya ce lakin yahu a wada a sai dai annabi ya yi addu'a ya yi addu'a ka ga nan dan tsanina maka in sun ya kama ka kar ka dauka wai daga kayan addu'a yau da dare gobe ka waye gari salamu alaikum ka masa ki ga annabi addu'a ka duba Aisha take yi addu'a yi addu'a a wata ruwaya ba mu je mu ji har sai da abin ya kai kwatankwacin kwana arba'in ko fiye da haka dan ka san an yi maka shiri kar ka ce to ya har yanzu ban warke ba waraka a hannun malam take wannan mai addu'a yake ba kuma ne Allah ne addu'a yake sun qala sa'annan sai annabi ya ce ya Aisha ya Aisha ash'artu anna Allah aftani fi ma staftaytuhu fihi ko kin san cewa ko zama a sha'artu ni ina jin cewa Allah ya bani fatawa ko zama a sha'artu ya Aisha kin san cewa Allah ya bani fatawar abin da nake tunanin fatawa Addu'a da nake ko kin san Allah ya karba ni yana ta addu'a yana ta addu'a bai warke ba nan mun kin tashi ba kin cewa Aisha ko kin san cewa Allah ya amsa min addu'a ta yaya abin ya faru sai ce a atani rajulani wasu mutane biyu suka zo min na farko kenan to ka bambance kar ka na mafarkin annabi da naka mafarkin annaba ya sha bamban da irin naka annabawa shaitanu ba su iya zuwa su wasa da hankalinsu a cikin bacci ko a ido biyu kai ko shaitan zai iya zuwa wasa da kai a mafarki ko a ido biyu nan a cikin mafarki ne annabi ya ga an nuna mishi duk yadda abin yake sai ya tashi ya ji watsaki shi ne ce wasu mutane biyu suka zo wurina faka ada na inda ra'asi ɗaya daga cikin su ya zauna wajen kai wal akharu inda rijlayya ɗayan kuma ya zauna wajen kafafuna faƙala a hadu ma da sahibihi sai ɗaya daga cikin mutane ya ce wa ɗan uwan shi ko ya ce wa abokin shi ma ya ja un wannan mutum ne ce ce cutar da take damun shi wani ciwo faƙala sai shi ɗayan da aka tambaya sai ce na tugugun tsibbu aka yi shi. to kaga wannan kalmar da ya amfani da ita suna amfani da ita ne littafa'uli balarabe yana wato kai Laraba ba suna da gwaninta jama'a mm. shi yasa Allah ya zaɓi larabci ya saukar da Alkur'ani a cikin shi jama'a da harshe mai faɗi da gwaninta irin larabci misali dubi nan matubub ina ma'anar matubub wanda likita ya mai magani daga abubbu magani to matubub ai mafi'ulin an yi mishi magani amma ina ma'ana haka ba magani kuma na waraka ba magani na cutarwa to wannan tafa'uli kenan sai balarabi ya dube ka kunama ta harbe ka sai ce ba salumun wannan lafiyayye ne sun ne yake nufi labir wanda kunama ta harba labir sai ce salun huwa salumun mun gano wannan ai matubub asalin inda ma'anan matubub a tsabagen larabci shine ne wanda likita ya bashi magani don ya warke to amma sai amfani da kalmar matubub da ma'anar wanda aka yi wa magani don ya cutar da shi kuma mun gane wannan bikin misali ku koma cikin alkur'ani cikin suratu maryam ku ga kalma ɗaya Allah ya kawo ta a wuri guda biyu ɗaya da mummuna ɗaya da kyakkyawan ma'ana ita ce kalmar aikiya. kalmar aikiya larabawa sun kasu kashi biyu a kanta suna ainihin aikiya tsoho tuku aikiya mai kunnen kashi nan jin magana Ƙur'anshawa an suka ce aikiya tsoho tuku kabilar Huzain cikin larabawa in suka ce ikiya suna nufin ya kunnen kashi sai Allah ya faɗi dangane da kisa zakariya ne a farkon suratu maryam mai ya faɗi dangane da kisa zakariya wa kan balaga balagatu min kibari ikiya haƙiƙa na tsufa tsufa matsayin ikiya rakab na rakakwabe a tsufan shine ikiya can kuma sai ce sun malaman ya'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya daga cikin ƙungiyoyin kafirai da aka gurfanar da su a bakin jahannama Allah yake shi ne ka fisgo wanda ya fi kowa tsaurin kai a cikin su waye bi da kunya itiya a nan mara kunya ne ke kashashen kunne kaga kalma ɗaya ce ta zo a cikin sura ɗaya da ma'ana biyu yanzu nan in ba ban larabci harshe ne mai faɗi ba in muka ce shawa kaɗai su mana fassarar wannan sura in suka je sai su fassara ikiya a nan tsoho tuku magana kisa zakariya ka ga daidai in suka je can kuma suka ɗauki fassara su suka yi mana to tsoho ya shiga uku kenan ranar kiyama domin sun malaman ji anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala ar-rahmani ikiya daga cikin ta tawaga sai a dubi wane ne sun fa tuku sai a fusgo shi a maka wuta an ya tsoho zai da fassara nan kaga dole yake a je a ƙara karatu <laughs> mun fahimta an kuma yanzu aka ce dan kabilar Huzayl ya ɗauko ya mana fassara in ya zo nan wurin ikiya ina ma'ana sai ya zama annabi yaqub kuma yana cewa eh, wa kabbala, balagatu min al-kibari ikiya na tsufa tsohon banza annabi zakariya ba sai ba sai fassara ta zama kuma na tsufa tsufa wanda iri tsufan banza tunda a cikin kalmar Huzayl in kika ce ikiya ne suke nufi wanda yake mai taurin kai to in annabi yakub ya ce Bala zai al-kibari a wajen tsufa na kai matuƙa har na kai itiya na zama ta kabarin tsoho tsufa ya gardama wannan yasa ne jama'a akwai buƙatar mutane su karanta adam kuma Allah cikin rahamin shi da musulmi sai ya zama waɗanda suka kwan game da waƙoƙi da adam na jahiliya sun zo daga mabambantan ƙabilu ne don ya zama suna yin larabci iri iri wanda ya dace da ƙur'ani jama'a mun gane wannan da ko Allah madaukakin sarki ya shigar da mu irin waɗannan dai suna da yawa misali ne ne mana kalma ce za a iya kawo ta sai a kawo ta da kuma akasinta sai a kawo ta da akasinta kaga matubub da yace matubub wace cuta ke bani mutum sai ce matububin magani aka yi sihiri aka yi shi ga mu ma da hausa an nuna faɗan don a an aka ce an yi mutum magani aka kamar magani ne ya raka ya samu raka to amma aka ce a ah, ta yi wa kishiyarta magani me yake nufi mugun abu fi ne kaga ba haushi ma ya dan samu shiga a shi kala sai ce mun tabbahu ya yi mai sihirin ya yi mai tsibbu daga nan bahaushe ya samu tsibbu saboda bahaushe bai iya faɗin ɗa kai tsaye ta mai zafi ba ta iya faɗin ɗa sai ce tsa na ka fatsaye eh, mariya alƙibtiya bahaushe bai iya faɗin ƙibtiya tun da ta ne sai ce kurtsiya fatima ta ne sai ce fatima ibbu maganin sai ce tsubbu wallahi dan ruka ba haushi <laughs> kana sai ce mun tabbahu wani ne mishi tsubbu kala sai ce labidu bin al labidu dan a'sam boka ne ba yahudi mutum yana ga ga bokanci ga yahudanci kala sai ce fi ayi shay'in da mai ya hada wajen bokancin da mai da mai aka hada wani sai da aka hada kala sai ce fi mushtin gutsatsarin ainihin wato nisht nisht shi ne ainihin wato gutsatsarin gashi da in ka taga gemu ko ka taga kai sai ka ga yana zuba in ka zo taga kai ai za ga gashi na dan zuba to irin ne shi ne nisht wa nishaqatin da kuma kun kun din da annabi sallallahu alaihi wasallam yake taje kai aka ɗauko da kun din da kuma waɗannan gutsatsarin gashin wa juffi tal'i nakhlati zakari da kuma fatar gudar namijin da biyu yanzu duk ƙwararren boka ya gane abin da ake nufi wannan da yake arni ne cikakken arni ya gane abin da ake nufi duk boka ya san yanzu wannan sihiri ne ake nufi ku duba a samu ainihin tal huda ta namijin da biyu ina ma'anin namijin da biyu baya haihuwa namijin da biyu baya haihuwa in baka san haka ba kai ba namijin gwanda namijin gwanda bai haihuwa to namijin dabino sai a sami hudar shi to hudar kuma akwai tana rufe da wata riga to wannan rigar to sai aka ɗauko da ita aka haɗa kana sai ce wa ainihin huwa to a ina aka je aka gina sihirin kana sai ce sai duk da zarwan a cikin rijiyar zarwan wata rijiya ce sananniya da wannan suna kamar yadda nuna a ƙasar hausa da an ce rijiyar kusugu kafin ta tana nan da daura. to bikin zarwan rijiya ce sananniya a madina فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء الله يجيرنا مريديا في ناس من أصحابه يأتي بيس جماعة بجتكين سهباشي فجاء بذلك إسرائيل من wuri aka je ainihin wato aka yi abin da aka yi aka ɓatar da sigirin kenan fatala da annabi ya dawo sai ce ya aisha ya ke aisha ka annama aha muqa'atul hinna mun yau rijiyar da aka binne asirin kamar ruwan lalle in aka ɗibi nan ne aka zuba a ruwa ya kake gani sai ya jawar to rijiyar wato ishara akan wata tsohuwar rijiya ce aka je aka binne asirin a cikin yadda tunani ne tunani ba zai taɓa tunanin asirin na can ba wannan na daga cikin hikimar boka ne in ka tashi asiri sai a ce a je a sa a cikin tunan da wani ke kwanciya sai za a taɓa tunanin an binne asiri a cikin filo ko a cikin katifa ko a ƙarƙashin kafet ko kuma a ce a samu ɗan tsakanin katako da katako na windo a makale duk inda ba a tunani wani fito zuwa su aji za a sa aljihun ka ne ka sa hannu ka fitar shi ne aka je aka samu tsohon rijiya ne yake cewa ruwan ta jazar kamar an ji ne wa ka anna ru'usa nakhliha ru'usa shayatin ru'usa ya ce kuma da dunan da ke kewaye da ita wannan rijiya to kan da dunan kanana ne kamar kan shekaru to wannan yana daukar ma'ana biyu kamar da ka zo ka ji galibi ko a yanzu in kana ganin katun in yara suka zana hoto na aljani sai ka ga sun yi jikin kato dan kan dan karami wato ya shiga cikin tunanin kwakwalwar dan adam da yayi aljani karamin kai ne da shi to sai ce kawunan dabinin da ke rijiyar da ke kewaye da rijiyar kamar kawunan shaidanu ƙanana kenan saboda tunanin dan adam da inda aka ce kan shaidani dan karami kenan ko kuma yanzu kamar da zaka zo ka ji shi ya fassara cewa shedanu a nan macizai don maciji ma ana ce mishi shedani wato da dunan suna da ƙananan kawuna kamar kawunan maciji ƙultu sun yi aisha nace ya rasulullahi ya ana Allah salasta falasta khrajtahu me yasa ba za ka fito da wannan asiri ba a zo a yi bincike a tattauna a yi kaza a yi abubuwa ne malam sai ce a afani yahu Allah ya bayar da ni Allah ya bani lafiya ba ni cuta ce ta same ni tunda Allah ya bani lafiya fakalitu an usira alam nasi fihi sharran ina tsoron kaɗin tuni wa mutane sharri dama dai zazzabin da yake ji ya watsake ba asiri ya kai ba to aka ce a tono abin a gano yana da wani ne a ce ayi kaza ayi kaza fitina ce an san iyayen da za ta tsaya ba san da za ta tsaya ba shi yasa shawara ga masu yin rukuya in kai rukuya aljinni ya jawabi ainihin ta titi asiri ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ka fara karyata shi da karyatawa Allah da Allah yake cewa yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibun abu kenan na farko Allah ya ce aljanu suna aiko da bintuka ga bokaye wannan kawai ya sa ya yi salbin adala ya kwace adalci daga gare su wato ba halittu ne na garba inda suna aiki da bokaye sai ce mafi yawancin su kuma na karyata ne in aljanu ya ce wani ne ya asiri ko wanda ke ta asiri sara karyata shi in ya cije akan haka to a yi bincike in ya zama da to sai a yi taka tsantsan wajen binciken kar kawai a ce aikin da aljanu ya faɗa ai gaskiya ne ai da ba gaskiya bane da ba zai faɗa ba Allah bai da karɓi ne fasiki ba shi kuma aljanna ne fasiki ne ya ishe ka ka gane fasikancin shi da ya shiga jikin wani musulmi ko wata musulmi ne cutar da ita kuma Allah yake in akun fasikun ne in fata bayyana an tasibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma da nadimin in wani fasiki ya zo da zance to ku bincike dan kar ku wasu jama'a ba da laifinsu ba ya kamata masu yin rukuwa su gane wannan na ɗaya kenan wanda inda so samu ne ma karka ba shi damar ya irin waɗannan surutan amma in har ya samu damar yi to kada daga yayi kawai shi kenan a ce ai gaskiya ne wannan shi yasa da dana ba ku ji a ce an tafi kotu an je kaza wanda ta ce an yi ta sharri wani ya ce an yi shi sharri saboda aljini in aka datse shi a jikin mara lafiya yana shiga ɗayan hali biyu ko dai halin an tare shi ga hanyar gudu yana gani amma yanzu an tare hanyar don haka duk abin da ya san zai faɗa don ya sanyaya maka kai yin rutsiyar mai ka ba shi hanya zai faɗa ai wani ne ka kaza ni ba ruwa na ba. shi dai sai yake kai a ba shi fas ya wuce ka gane wannan don haka zai iya ƙarya don ya kwaci kan shi hali na biyu yakan shiga halin kunci wani lokacin ne don an ritsa shi ritsawar da ko da an ba shi izinin gudu ba zai iya gudu ba wato azaba ta mai yawa azaba ta mai yawa kamar ɗan bani ya kama ka ya je ya maka wutar lantarki yana maka da kulki jawabi kowane ilimi kake don ga an cire maka wannan gula kwano ba haka bane to kwatankwacin haka ne ka riƙa shi ne yana cikin tsananin wahala don haka zai iya ta surutar don ya samu kanshi a ƙarƙashin haka a shi ya kamata ka gane don haka ake da buƙatar mutumin da zai shiga hanyar rukuya idan yana da ƙwarewa akan ilimin na aƙida da kuma ƙwarewa dangane da harkokin rayuwa wato shine ilimin hutsa da jama'a ilimin psychology ilimin nafs wani ba haka ba za ka je ka afka ko kuma ya afkar da kai inda ba a tsammani Allah ya kiyaye annabi yake tun da Allah ba mu sauki ina tsoron kuma a tauni wannan abu ya an tayar da na tayar da wata fitina tsakanin mutane fa amara biha sai annabi ya bada umarni akan rijiyar sa definite yace a rufe ita rijiyar kawai aje a rufe ta shikenan fitina ta kare wannan hadisi ne yake rawahu al-bukhari al-imam al bukari ya rawaito shi kabila mujallad na goma shafi na 222 fath yace muslim da al'imamu muslim nawawi tare da sharhin nawawi al-manhaj a cikin jiji na goma sha hudu shafi na ɗari ɗaya da saba'in da hudu fi kitabu salami babu sihiri yace muslim ya fitar da shi a cikin kitabu salami babin da ke magana akan sihiri in kuka dubi wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa sihiri gaskiya ne tun daga shi an yi annabi sallallahu alaihi wa sallam to gobe malamin zai zo da izinin Allah zai fassara mana kalmomin da suka zo a cikin hadisin masu ainihin wato bukata a fasara da kuma ma'ana hadisin da kuma shubuhohin da wasu suka kawo cewa ta yaya za ku ce an yi wa annabi sihiri ai wannan biyar magana ce duk sai da malamin ya biya ba da ansa akan haka insha Allah ta'ala amma saboda kurewar lokaci za mu saurara a nan wasu subhanakallahumma wa ka shari'a an la ilaha illa ta astaghfiruka wa atubu ilayk